Hukuncin dai na kotu ya yi watsi ne da hujjojin da lauyoyin Hamma Ahmadu suka bayar na cewa dokokin jam'iyyar dai basu ba da izinin kai kara a kotu ba sai an nemi gyara tun cikin jam'iyya. Kotun ta ce ta yi amfani ne kuma da cewa tun lokacin da aka yanke wa Hamma Ahmadu hukunci na ɗaurin shekara ɗaya a gidan kaso da kudirin nan mai lamba 31 da 17 na ran 13 ga watan Maris na 2017 na kotun ɗaukaka kara na birnin Yamai ya yi ɗauka. amma Amadu dai ba shi da izinin shugabancin jam'iyyar kuma ba shi da hurumin korar shugaban riko Umar Noma daga wannan mukami. Tuna dai zukata suka harzuka a bangaren magoya bayan Hamma ahmadu wanda suka ce za su ɗauki mataki tun ma da yammacin wannan rana. Hajiya DJ Madam Sumaila mamba ce a kwamitin koli na jam'iyyar Talmana Afirka cewa ta yi. Hamma Amadu yana biskan kan gaskiyansu shi ya yi ginin fartin shi shi ya sa takardunsu cikin hannun noma yake za ni tahiya da ko mini wuri na kan dawo ya rafi da hukunci eh abin da za mu yi can biro politik can ne mu ko za mu dauka decision kin ko yanzu ake justice ya ba noma gaskiya yau ba mutanen lumana suna bayan roman ne mun na aiki a harabar kotun dai ta birnin yamai mun samu magoya bayan jam'iyyar ta lumana afirka cike kowa dai na tofa nashi albarkacin baki inda ma wasu ke faɗin dama sun san za a rina wai an sace zana mahaukaciya Ibrahim Bila wani ɗan jam'iyyar lumana Afirka ne da na samu a harabar kotun. Mu wannan abu mun dade da muka hango shi sun yi sun yi sun yi sun yi sun yi wadda za su yi su watsa lumana saboda duk inda suka diba suka buga su yi kwace su sa yi iko su sa justice kullun lumana na nan tsaye babu abin da ya taɓa ta kamar ma karuwa take. amma mu a jiri abun wanda za mu yi tunda noma mu muka kawo shiga farti muka sa mu yau da marece zuwa karaye shidda ka ji mu ma abin da za mu yi. Wannan rikici dai na jam'iyyar Lumana Afirka ya ɗauko asali ne tun da jimawa, inda tun lokacin da aka bayar da hukuncin ɗauri ga shugaban na jam'iyyar ta Lumana Hamma Ahmadu sakamakon shari'ar nan ta safar jarirai. Aka yi ta jin wasu maganganu na cewa akwai masu bukatar samun wannan kujera ta jagorancin jam'iyyar. sai dai kuma a duk lokacin da suka yi taro magoya bayan jam'iyyar ta lumana afirka na jaddada goyon bayan su ga hamma ahmadu na cewa shine zai kasance dan su lamarin da wasu ke ganin tamkar suna sawa kansu latti ne wajen ɗaukan matakan da zai fishe su Umaru Sule wanda aka fi sani da suna Bonkano mamba ne a jam'iyyar Talmana Afirka a gunduma ta biyu ta birnin ya mai kuma ɗaya daga cikin magoya bayan shugaban na riko Umar Noma. Wallahi gaskiya Jesus ya biya da doka ya ce shi fartinga noma ne yayi kiran shi ko ana hidda mutum ba a yi mai hiddan kare in an bi dokan farci kowa ya warware ka gane mutane sun amshi dukiyar mutane suna son su yi mutane sheri suna yin mutane karya amfan da kwanta na su ra'ayi da a gare su suna so ne su hidda excellence hamma su hidda umar noma su hidda mamman sani kelo sj ba su kai ga su ba in kuma sun yi rashin hankali suna kai farti inda ba ta hidda kanta Na yi kokarin jin ta bakin lauyoyin bangarorin biyu amma kuma sun kisa ce uffan. Sai dai ga labarin da muka samu da yammacin yau nan ne dai kwamitin koli na jam'iyyar na Afirka zai yi wani zaman taro na gaggawa domin duba wannan lamari kafin daga bisani su fitar da sanarwa. Yayin da a hannu ɗaya kuma muka samu labarin cewa lauyan na Hamma Ahmadu barista Mosi ya ɗaukaka ƙaran wannan hukunci lamarin da ke nunin cewa an kama wata sabuwar hanya ta hayaniyar siyasa a cikin jam'iyyar na Afirka ta Hamma Ahmadu wanda ke gudun hijira a ƙasar Faransa kusan shekaru biyar kenan. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.